Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa rediyo da ke kumasi. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To masu ware Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne da Muhammad Hafiz Baballe da kuma Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin musamman a wannan lokaci na hantsi ranar wato Asabar tara ga watan Maris ranar da ake haramar zaɓe a Najeriya a matakin jihohi. Bayan labaran duniya za a ci gaba da jin rahotanni masu nasaba da zaben matakan jihohi da ake yi a faɗin Najeriya kamar yadda aka ji. amma za mu yi shimfiɗa ne da rahoto kan irin rahoton kan irin wato shirin da hukumar zaɓe ta najeriya ta yi musamman don ta kauce ma kurakuran baya don haka ba za mu iya gabatar muku da shirin tsaka mai wuya da kuma kallabi ba amma dai za a sha rahotanni masu nasaba da zaɓe na yau to amma da farko ga muhammad hafiz baballe da cikakken labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa gaskiya ta yi halinta idan aka yi la'akari da hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabensa Paul Manafort, wanda wata kotun tarayya ta yanke mai zaman gidan yari na tsawon watanni 47 saboda samunsa da wasu laifuka da suka shafi almundahanar haraji da na banki. Ban jiwa ah, Paul Manafort daɗi ba. ina ganin ya shiga wani mawuyacin hali ji trump yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa jihar alabama domin ganewa idansa irin barnar da mummunar guguwan nan ta yi a wannan makon shugaba trump ya kara da cewa amma idan kuka lura lauyansa wanda mutum ne mai kima da kuma wannan alkali wanda shi ma yake da kima idan mutane duk sun ce babu wata alaka da aka samu da rasha To shugaban na Amurka ya kira ƙuri'ar da 'yan majalisar wakilai na ɓangaren Democrat suka kaɗa kan ƙudurin da ke Allah wadai da nuna ƙyamar wani a matsayin abin kunya domin a cewar shi matsayar ba ta yi kakkausan suka ga kalaman ƙeya da ake nuna wa Yahudawa ba. a karo na biyu cikin watanni da dama majalisar wakilan amurka a ranar alhamis ta yi allah wadai da kowane irin kalamai da suka shafi nuna ƙiyayya. a wani yunkuri da 'yan democrat ke yi na kawo ƙarshen takaddamar da ta kunno kai bayan da ɗaya daga cikinsu ta yi waɗanda mutane da dama suka ce kalamai ne na ƙyamatar yahudawa a jiya juma'a trump ya zargi jam'iyyar ta democrat da zama jam'iyyar da ke adawa da yahudawa kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Shugaba Donald Trump ya ce ba zai saka hannu a kan yarjejeniyar cinikayya tare da China ba har sai idan ta kasance mai gwabi. Trump ya furta hakan ne a wani jawabi da ya yi a jiya Juma'a yayin da yake barin fadar White House zuwa ziyara a jihar Alabama inda wata guguwa mai karfin gaske ta yi barna a kudancin Amurkan. tun a shekarar da ta gabata amurka da china suke takaddama cinikayya kan kudaden haraji nan gaba a wannan shekara fadar white house na shirin hada wani taro tsakanin shugaba trump da takwaran aikinsa na china shi jinping a florida babban manzan majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu ya fitar da jerin wasu bayanai masu ɗaci da zaƙi dangane da ci gaban da ake samu a yunkurin da sudan ta kudu ke yi na shawo kan yakin basasa da ta kwashe shekaru biyar tana fama da shi a jiya juma'a david shira ya faɗa wani taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cewa tashin hankalin da ake samu sanadiyar rikicin siyasa na raguwa sannan 'yan siyasa na ɓangaren 'yan adawa na zirga-zirga a babban birnin ƙasar ba tare da wata tsangwama ba sannan a karan farko cikin shekaru uku fararen hula da suka tsere daga gidajensu suna nuna sha'awar komawa yankunansu. a cewar shira wannan shine bangare na ci gaba da aka samu inda ya ce matsalar ita ce yadda za a tabbatar da ɗorewar waɗannan matakan zaman lafiya da aka fara samu tattaunawar da ake yi tsakanin amurka da kungiyar taliban domin kawo ƙarshen yakin da afghanistan ta kwashe na tsawon shekaru sha 18 ya tsaya cik a jiya juma'a amma kuma kungiyar mayakan ta taliban ta ce za a ci gaba da zaman tattaunawa a yau asabar tun dai daga ranar 25 ga watan Fabrairu aka fara wannan zangon tattaunawa a Doha babban birnin Qatar. A wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta Taliban ta tabbatar da cewa lallai an dakatar da tattaunawar amma ba ta faɗi dalili ba. A 'yan kwanakin baya Amurka da mayakan na Taliban sun sanar da cewa an samu ci gaba a tattaunawar, ko da yake sun fitar da bayanai masu karo da juna kan manufar zaman. a Muhammad Hafiz Babalake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu yi shimfiɗa da rahoto kan irin shirin da hukumar zaben najeriya ta yi ganin zaben na matakin jihohi a faɗin najeriya ya gudana yadda ya kamata nasir adamu ilkaya gare ka Hukumar zaben Najeriya INEC ta ce ta bude dakin duba yadda zaben gwamnoni da 'yan majalisar jiha zai gudana a Asabar ɗin nan. Dakin dai zai yi aiki ne daga babbar cibiyar taro ta ƙasa da ƙasa da ke Abuja da kuma nan ne ma aka yi taron sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa. Shugaban hukumar zaben Mahmud Yakubu da sauran jami'an hukumar za su kasance a shirya cibiyar don yi wa manema labaru ƙarin bayani kan gudanar zaben. Dakin duba sakamakon zaben kazalika zai zama tamkar cibiyar gano duk yadda zaben zai gudana da kuma ɗaukar matakin nan take in an samu wani ƙalubale. Na zanta da kakakin hukumar Aliyu Bello don yin karin bayani kan irin kalubalen da hukumar ta fuskanta a zaben shugaban kasa da irin sabbin matakan da ta ɗauka don zama kau da bara. A zaben da aka yi na shugaban kasa a baya, babbar matsala da hukumar zaɓe ta gano kuma ta ɗauki matakin magance ta ita ce matsalar kai kaya wuraren da ya dace. Wannan jinkirin kai kaya shi ya haddasa ɗaga zaɓe a tun farko. Da aka waye gari aka ɗaga zaɓe ba a son hukumar zaɓe ba amma ba ta da wani zaɓi illa dai ta ɗauki wannan mataki na jinkirta zaɓe har aka ƙara wa'adin sati guda. A cikin wannan mako duk abin da ya kamata ya yi an yi sannan duk da haka da aka zo yin zaɓen an sami tsaikon kai kaya wasu wurare daban musamman ma a wuraren da ake da tsaro kamar jihar zamfara an samu labari kamar da muka ambata cewa wasu rumfunan ma sakamakon lalacewar wasu na'ura da kaiwa kayan aikin ba a iya zaɓin ba har sai ranar lahadi to waɗannan matsaloli guda biyu da aka fuskanta na kai kayan aiki da gazawar na'ura yanzu an ɗau kwakwaran matakin da insha Allah ba za a fuskanci waɗannan matsaloli ba. Ali Bello akwai kuma labarin da watakila ake ta korafin cewa rajistar masu zaɓe da aka bayyana kafin zaben alƙaluman sun yi bambam. bambanci da waɗanda aka dawo da su lokacin da aka kammala zaben. Wannan korafi abu ne da in an faɗe shi sai a jira a bincika a gani ba tuni magana an ce a wasu wuraren an ɗauki matakai na shari'a sai mu jinkirta mu ga abin da shari'a din ta yi da irin bincike da za a samu domin kuma zaɓe addu alƙalman da aka yi suna hannunta kuma in an buƙaci ta gabatar za ta gabatar adadin wa'adin da buƙatar hakan ta taso. Akwai wata sanarwa da muka ga ta fito daga wajen ku da ke cewa duk wata rumfar zaɓe da 'yan banga suka hana amfani da na'urar tantance masu kaɗa ƙuri'a to za a soke wannan sakamakon. A kwarai da gaske wannan mataki haka yake kuma mun an tanade shi akan cewar dukkan rumfar tarayyar najeriya sai an yi aiki da na'urar kadrida don haka idan mutane suka ce sun bijire su ba za a yi aiki da kadrida ba tamkar su suka hana dama ta yi aikin zabe da ya kamata a wurinsu don haka idan har rin mutane ne suka ki ba wai hukuma ne ta kasa ba idan hukuma ne ta kasa kai na'ura wajibin hukuma ne ta samar da na'ura ta yi wannan zaɓe washe gari ko da ya kai a jinkirta shi sai washe gari amma in dai jama'a ne ta bijire ko 'yan banga suka hana to wannan uh, hukumar zaɓe ta faɗi wannan ka'ida kuma tana tsaye a kanta yadda durin fadda ta hana kanta damar kada ƙuri'a kar ta ce hukumar zaɓe ta hana ta ita ta hana ko kuma ta sake yan banga suka hana damar su ta jefa ƙuri'a wurin yanzu dai za a jira fara fitowar sakamakon zaben inda na Abuja ake gudanar da zaben ƙananan hukumomi guda shida na birnin kasancewar birnin bashi da gwamna sai minista da shugaban ƙasa ke naɗawa tasira da mailika murar Amurka daga Abuja Najeriya kamar Allah gaida Nasir yanzu kuma bari mu cilla jihohin Adamawa da Taraba mu ji halin da ake ciki Ibrahim Abdulaziz gareka. kamar sauran jihohin najeriya a jihar adamawa za a fafata ne a tsakanin 'yan takarar gwamna 29 da kuma na kujerar 'yan majalisun dokokin jihar 25 to sai dai kuma fafatawar ko za ta fi zafi ne ma a tsakanin 'yan takarar jam'iyyar apc kuma gwamnan jihar sanata muhammadu bindo umar jibrilla da kuma takwaransa sanata abdulaziz murtala yako na jam'iyyar adc kana kuma da tsohon kakakin majalisar dokokin jihar honorable ahmadu umar fintiri na jam'iyyar pdp da kuma tsohon dan majalisar wakilai honorable emmanuel bello na jam'iyyar sdp to sai dai kuma yayin da ake harama zuwa rumfar zaɓe sai ma ga wata sanarwa daga hukumar zaɓe INEC a jiya inda ta dakatar da gudanar zaɓe na kujerar dan majalisar dokokin jihar na mazaɓar nasara binyari biyo bayan mutuwar ɗan takarar jami'ar APC wanda ma shine dan majalisar dokokin jihar da ke rike da kujerar yankin Honorable Adamu Kwanate to wai kome hukumar zaɓen za ta ce ne game da batun amfani da na'urar tantance masu zaɓe wato card reader Barisa Kasim Ganigaidan da ke zama kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Adamawa ya ce duk inda ba ya amfani na'urar ba to labu da babu zaɓe. Idan aka haɗa kai aka ce ba za a yi aiki da na'ura wato kan rida ba wato zaɓen wannan rumfan ya zama zero eh, ya zama babu kenan zero ne ke shi ne ma samu darajar kansil ba shi ana ce mashi zero ne wato kaga ka ɓata duka cikin duk kuriyan gurin gaba ɗaya rumfan ya zama zero saboda haka abin da muke so shine a sanar mana ma da matsala ko mai aiki ne ya samu matsala a sanar mana mu samu mataki a gyara tunda akwai ma musamman ma'aikata kowane warwar 226 na jihar adamawa mun tura ma'aikata guda ɗaya wato masu kula da na'ura ta da musamman aikin su kenan idan aka samu matsala su gyara to idan har ma ya zama aka samu larura zaben ba zai yi wa saboda kare da bai aiki ba kuma ba mu samu mun aika wani sufiya ba muna da sufiya a kowane warwar in ba mu samu mun aika ba to zaben wannan rubutun sai dai a gidan lahadi gara an yi haƙuri a yanar lahadi da a ce mu je mu ci gaba mu yi zaɓe ba kare da idan ka yi ka yi iska ya zama zero a jihar taraba kuwa kawo yanzu hankula sun fara kwantawa biyo bayan tashin hankalin da ya auku a jalin da jihar a tsakanin wasu gungun matasa wanda kawo yanzu ba tabbatar da alƙalman rayukan da suka salwanta ba dafi misal da mazama ma zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ko na mahalin da ake ciki. ta gaishe yanzu babu wani tana da za mu yi ruwa don ka ga wannan abin da yamman nan kuma inda yake maka magana a cikin mu da cikin gari har yanzu ba su dawo ba. Kaga dole sai mun gama aiki za mu yi da sanarwa da kuma ya kace abin da ya faru. So kaga yanzu a kasa da shi muna jira jajiri wayi don yanda tun da aka fara da yamman nan yaran nan ko ya mun tura jami'an tsaro suna jira bayanai daga wajen waɗanda suke eh, cikin aiki. To wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kuma wasu rahoton na cewa akwai wani dan majalisar wakilai da shugaban karamar hukuma da wani kusa a gwamnati da aka kama a yankin Karim a bisa zargin yunkurin magudin. Koma da menene dai? fata ko shine Allah sa gudanar da wannan zaɓe cikin lumana Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz to daga jihar adama kuma bari mu leka makwabciyarta inda jama'a ke ta bayyana ra'ayoyinsu game da wannan zaben ga wakilin Haruna Dauda biyu da rahoton inda ya fara da wannan mai cewa. Ni sunana Sanata Ali Madu Sharif tsohon gwamnan ku na Borno muke magana. 'Yan Allah ya kai mu rai da lafiya za a sake da zabe a duk mutanen borno zaben da aka yi na baya ma an yi shi a cikin lafiya kuma na gode a mutanen borno da suka yi hakuri aka yi zaben nan lafiya kuma na gobe a sake yin shi a cikin lafiya amma kowa karka gaji sai ka sa kuri'anka saboda haka na roƙon duk mutum borno ya fita ya zabe ni muhammad goni bukar bama amma an sani da muhammad kofa ina gongetiri da zama ina so in kira sanmu su yi zabe lami lafiya su kwantar da hankalinsu kuma su nutsu kar wani mai yaudara ya yaudare su sunana injiniya abdulsalam mustapha kacalla mu dama mutane ne wadda ba mu goya wa ta'addanci ba mu goya musu baya ba kuma in allah ya so ya yadda duk magoya bayan mu za mu ce musu kasu ta da hankalinsu su fita da lumana su kada ƙuri'unsu su ƙasa su tsare sunana mara ali pipi to mu haɗa kanmu mu gama zabe mu ji rizal kuma mu ci gaba da addu'a allah ya sa kasanmu ya zauna lafiya allah ya sa jama'a mu na suna cikin birni da suna kama wannan duka mu koma ƙauyenmu mu koma kasuwanninmu kamar na da mu koma nomanmu kamar na da mu koma iliminmu kamar na da allah ya ba mu sa'a na gode suna na honorable baba ahmed mustapha ni na kaddara akan cewa mutane sun fara samun ci gaba na gane cewa lalle zaɓe fa ba a ba ce wanda sai an shiga yaƙi kuma shine abin da ake so ka fito ka kada ƙuri'anka a in ka kada ƙuri'anka na kada nawa in aka je wajen kidaya aka kira aka aka aka irga su za a ga waye ya ci kuma shine abin da muke fata matasanmu da duk mai fada a ji mu ci gaba da gaya ma al'umma akan cewa ita zaɓe a hankali ake yi ba wai tashi hankali ake yi ba To a gaida Haruna da wannan rahoton kafin mu kira wasu wakilan mu kai tsaye kun bari mu je jihar Jigawa mu ji halin da ake ciki mahmud ibrahim kwari gare ka alhamdulillah tun ranar laraba da yamma misalin karfe shida mun gama rarraba kayayyaki a lokal gamin 27 da muke da shi a nan jihar jigawa kuma mun yi wannan aikin ne tare da 'yan jarida suna kallon mu wakilan fati suna kallon mu 'yan civil society organization suna kallon mu da kuma ko mutanen media saboda mu tabbatar da duniya cewa abinda da muke muna da gaskiya kuma kowa ya shaida ga abin da muke yi kuma an ɗauki kwakwaran matakai na tsaro duka kayan da aka kai kowane local government akwai 'yan eh, sanda da suka raka shi a kuma kawai mutanen da za su zo su dubo wannan kayayyakin a lokal kamar idan sun isa saboda a tabbatar da cewa kayan su suna tsare bawa abin da ya same su akwai kalubale da kuka fuskanta kuma yanzu kuka dau matakan gyara a wancan zaben an samu matsaloli na na'urori amma yanzu mun ɗauki ƙwaƙƙwarin mataki saboda mu tabbatar da cewa wannan matsalan ba sake faruwa ba umma ya faru akwai abubuwan mun kara baka wa mu kuma sa'an nan ma'aikatan mu za su kula da wa'annan na'urorin mun kara gyare-gyare a kai da za su aiki saboda mu tabbatar cewa ma da matsalan akwai hanya mai sauki wanda za a gyara wannan matsala. akwai wasu tashoshin zaɓe da kuka maimaita ko kuma kuka yi zaɓe kashe ranar zaɓe hmm. zan iya tunawa a ƙaramar hukumar gwaram da babura. Eh. wannan matsalar tana da nasaba da batun ita kadiri da kake magana ko kuma a wani batu ne daban idan haka ne waɗannan matakai yanzu kuka ɗauka don cewa hakan bata faru ba a wannan zaben na gwamna da za a yi yawa kwarai eh, eh, wannan matsalolin ka suna da sabar na'urorin zaɓe saboda an gwada na ɗaya na'ura ɗaya na ɗaya bai yi ba aka yi na biyu ba aka yi na uku ba har ba ta kusa to kuma dama doka ta bamu dama idan irin matsaloli ya zo ya ƙi canja mana iya ƙara zaɓen mana ya ƙara lokaci mu mai da shi kamar ranar lahadi abinda kuma muka yi mun kara yawan ma'aikatan mu masu kula da waɗannan na'urorin kuma sa'an nan abin da muke cewa baka ofinan in ka samu matsala kana da wani wanda zaka zo ka saka amfani da shi mun ƙara gyaggyara su saboda mu tabbatar da cewa mun kai ga manufa na abin da muka saba gaba. Wai mutum nawa ne masu ke takarar gwamnati na jigawa? Eh, akwai fati kala-kala, amma dai wanda suka fi ce shine APC da PDP da SDP. akwai kuma kujerun majalisar dokoki uh, jam'iyyu nawa ne ke neman waɗannan uh, mutane nawa ne daga jam'iyyu nawa kuma ya san lambar mutane ina ganin dai abin da zan iya tabbatar maka kyau su ma dai su ne fatutukan guda uku hmm. su ne eh, pdp apc da sdp akwai kalubale da kuka fuskanta a zabukan baya daga bangaren 'yan siyasa ko 'yan takara sannan a wannan karan wannan mataki kuka dauka don ganin cewa sun gamsu ku hukumar zaɓe za ku wanzar da adalci a wannan aikin da kuke yi. mu dama aikin mu da abin da gwamnati da ce mu da aikin da a ka'idodi na aikin ana shine tabbatar da adalci kuma mun yi kokari iyakan namu amma kasan ba za ka ce ka yi zaɓe ka ƙare a ce maka ba wani matsala ba mun an samu matsala wasu yan wurare wasu yan sun tada rigingimu sun ce ba su yadda ba za ta suka so tare rikici dai Allah da ya taimaka abin bai tafi ko ina ma muka nemi sulhu da su maganan ya zo ya kwanta dokar zaɓe ta electoral act da kuke aiki da ita hmm. ta ce dole ne fa duk ƙuri'ar da za a kaɗa sai an tantance ta da direda. Eh, a baya kuma zaben da kuka yi akwai zargi nan da can cewa mm. akwai tashoshi da rumfunan zaben da ba amfani da wannan kadrida ba. Mm. A'a mu ba mu amfani da inda ke ba kadrida ba sai dai an samu kuskure. Ka'idodin mu ta ce ba mu amfani da ba kadrida saboda ka duk wani ƙuri'a da aka wa ba amfani da kadrida ko wani abin ganga ba shi ya sunan shi mm. ba Shi ita kanta kuma ba za ta yarda da duk wani zaɓe da aka je aka je ba da ba an ka je washe ba kadiri ba kamar da ruwa ne haka ne ya yi aikin maza kamar bai ma bai je an ba tuma da shugaban hukumar zaɓe reshen jihar jigawa kenan a tattaunawa da suka yi da mahmud ibrahim kwari yanzu kuma bari mu je ga wakilinmu a kaduna isa lawal ikara wanda ke kan waya don mu ji halin da ake ciki kai tsaye a isa da fatan ka tashi lafiya a lafiya alhamdulillah to Malalla muna nan tare da ibrahim kalmasi garba wani ƙarin bayani za ka mana dangane da halin da aka tashi ko kuma aka waye gari a yau ranar zaɓe na gwamnoni da kuma 'yan majalisun jihohi to alhamdulillah wato abin da ya faru shine saboda yanayin yakin neman zaɓe da aka akwai alamu na fitowar mutane wanda ya fi wanda aka fito na shugaban kasa domin wasu sun fito nan tun kafin sallar asalatu sannan abun sha'awa shine bangaren hukumar zaɓe an yi gyare-gyare musamman wajen fitowa da wuri kamar a nan akwati da nake ko inda ake zaɓe a wata makarantar firamare ta magaji abubakar mm. akwai akwatuna ko rumfunan zaɓe guda biyu amma jami'an dukkan su sun zo tun karfe takwas saura kusan kwata kasa ma sai zama lokacin ake jira takwas ɗin ta idan a cika doka kafin a fara zaɓe duk da ke a rumfa ɗaya a takwas aka fara amma ɗaya an samu ɓallewar rashin fahimta ko ɗan rikici hmm. kafin da ƙyar aka shawo kanshi na kusan minti talatin abin da ya faru shine su jami'ai da suke kare jam'iyyu musamman manyan jam'iyyu biyu na pdp da apc suna magana na cewa na ɗaya ba su yadda ba sai an ɗaga musu takardun da za su kaɗa ƙuri'a su ga adadin su sannan na biyu ba su yadda ma da maganar cewa wato wanda suke kan layi yanzu ba su za su fara kaɗa ba saboda akwai wanda suka sa layi suka ɗan koma gida su karya to wannan dai ɗan tada jijiyar wuya amma daga ƙarshe an yadda musamman akwai ƙorafin da wasu ke cewa akwai takardun zaɓe da ba su cika ba to an dai fahimci juna suka ce ai an ba da takardu ne bisa adadin mutanen da suka rijista a akwatin saboda aka sai dai a kirga to a ƙarshe dai an samu hayaniyar ta shiru yanzu ga sunan yanzu suka fara ba kamar ɗaya akwatin da aka riga aka nisa ba don wasu sun tafi gida masu sun yi mm, isa to kamar ya yanayin fitowar jama'a a wannan zaɓe na gwamnoni. eh to gaskiya ba laifi ya zuwa yanzu duk da yake kamar inda na tattauna da wasu a gurin suna maganar ba za a iya gane adadin fitowar ba musamman saboda mata suna gida suna kintsa yara a gama girki a yi abin da za a karya kafin su fito saboda haka yanzu a gurin da nake maza su suka fi yawa matan kalilan ne ga su nan su yanzu suke fitowa a iya cewa matan sun ka maza a gurin wani abu dai da na lura shine gaskiyar magana akwai fahimtar juna tunda duk kusan makwabtan juna ne hmm. amma maganar jami'an tsaro kuma duk akwatin nan guda biyu babu dan sanda ba civil defense ba wani jami'i illa wani mai aikin tare haɗira wato eh, road fta shi ma ba komai a nan ko da sanda mhm. To Haji Isa kafin a kai ga wannan rana ta yau ta gudanar da zaben gwamnoni a fadin Najeriya jihar Kaduna na ɗaya daga cikin jihohin da ake mai da hankali a kai saboda wasu maganganu da ke fitowa yanzu me za a ce game da halin da ake ciki a jihar ta Kaduna? eh to gaskiya magana akwai fargaba musamman irin salon yakin neman zaben da aka yi a kaduna ta yadda wato abubuwa suka ɗauki ɗumi daga ranar litinin zuwa talata zuwa laraba an dinga nuna yatsa abun ma har ya fice daga hannun 'yan siyasan ya fada hannun malamai ta yadda su kansu malaman abin ya raba kawunan su guda biyu tunda an saka addini duk da yake yan takarar dukkan su musulmai ne abin ya jawo maganganu da yawa har ma wasu mabiya malaman suka dinga fandarewa malaman har ma akwai abin da ya kai ga musulmai a wani guri musulmi ne yana yin izala ya koma ɗarika saboda eh, abin da yan zanen suke ba su mai daɗi ba kamar a wurin da na gani jiya har biki aka na karɓe shi sai ka ci wanda ya koma wani abu wato abin ya jawo an dinga zaman ɗarɗar ana tsoron kada faɗan addini ya shigo to amma Allah ya taimaka ana gobe za a daina yakin neman zaɓe wato a yammacin ranar Laraba ita hukumar da ke kula da mai labaru ta ba da umarni cewa duk abin da ya shafi addini akan siyasa nan a aji shi a yi magana akan siyasa tsantsa ah, to wannan abin ya dan kwantar da hankali kuma ana tunanin da wannan ba za a dan samu sa'ida a wannan amma gaskiyar magana yakin neman zaɓen ya ɗau zafin da aka fara nuna wa juna ya matuka kuma gab da wannan zaɓe akwai abin da ya faru saboda akwai damuna da 'yan takarar gwamna guda 36 wanda aka fitar to amma wasu dinga janyewa suna mara baya mm. saboda haka wasu masu kanin a yanzu ba a iya cewa su waye in ba hukuma zaɓen ba su waye ne za su shiga zaɓen nan tunda akwai wudu guda biyar da suka janye wasu kuma guda 20 suka ƙara janyewa to ana tunanin kwaya nawa ne za su yi wannan takara amma dai manyan jam'iyyun kamar inda kowa sani pdp mm. ne da apc da sdp su ne suke da manyan takara wanda aka san su kuma aka dan san jam'iyyar su kamar da inda abun yake. Mm, to madalla mun gode isa da fatan za a yi zaɓe lafiya muna godiya kwarai da gaske. to mu kenan isa lawal ikara da ke kaduna muna kuma tare da baban gida jibril a jihar Legas yanzu aka kai tsaye baban gida da fatan ka tashi lafiya kai ma. mun tashi lafiya alhamdulillah. madalla kamar eh. yawa to muna tare da ibrahim kalmasi ga kuma muhammad hafiz baballe ya wani karin bayani za ka mana dangane da shi wannan zaɓe da aka fara a yau dinnan eh to a gaskiya wasu gurare da na wuto tuni jami'an zaɓe suka fara fitowa domin a wato sa ido a wannan zaɓe da za a gudanar amma yanzu haka ina anguwar idi yaraba da ke nan birnin legas a karamar hukumar mushin kenan hmm. to a cibiyar da na zo dai har yanzu babu jami'an zaɓe kamar yadda ya faru a wancan karo wannan karan babu jami'an zaɓe amma akwai wakilai na jam'iyyu sun riga sun hallara da kuma wasu masu kada ƙuri'u jami'an zaben ake jira to binciken da na yi dai an bayyana cewa dama wannan anguwa na ɗaya daga cikin anguwannin da jami'an zaben ba sa zuwa da wuri kamar tun da rarraba su ake su ake kawowa na karshe to amma dai babu wani alamu na na hargitsi da makamantansu akwai jami'an tsaro a sassa daban-daban ko cibiyoyi da hanyoyi da muka wuto a halin yanzu kenan. Da yake ka ce an saba makara wajen kawo kayayyakin zaɓe a wannan ita mazaɓa akan ƙara musu lokacin da za su yi suna kaɗa ƙuri'arsu. Eh kwarai da gaske domin akwai umarni dama tun a wancan zaɓe da aka yi da ke nuna cewa duk mazaɓar da aka samu matsala ko matsalar nan ke da nasaba da kamar lattin fara zaɓe da dai makamanta ko rashin wasu daga cikin kayayyakin aiki to akan ƙara mutane na zaɓe saboda haka shi yasa ma nake ganin su masu zaɓen da ke wannan wuri ba su damu ba ah, sun bai da cewa sun san ko da an zo an fara wannan zaɓe a makare akwai alamun za a ƙara musu a lokaci kuma kamar da ka sani jihar Legas na ɗaya daga ciki ko in ce ma ita ta fi kowace jiha a Najeriya yawan masu zaɓe inda ake da katin zaɓe kusan miliyan biyar. To ba abin takaici shine yadda a zaben da ya wuce ba jama'a da dama ba su fito sun yi zaɓe ba kamar yadda ƙididdiga ko sakamakon zaɓe ya nuna. To a wannan karan kafin wannan zaɓe akwai su shugabannin jam'iyya da kuma shugabannin al'umma da suka danga fitowa suna kira ga masu zaɓe da su su kaɗa ƙorokunsu to a yanzu dai ba za mu iya sani ba ko a masu zaɓe sun amsa wannan kira ko kuma ba su amsa ba haka kuma akwai 'yan takarar gwamna kusan su arba'in da biyar a jihar Lagos daga jam'iyyu daban-daban ko da yake ba su kai na wasu jihohi ba da aka samu labarin akwai ma har 'yan takara wurin casa'in. To baban gida kamar yadda kai bayani jihar lagos na ɗaya daga cikin jihohin da suke da jama'a da yawa musamman ma masu kada ƙuri'a. Baya ganin kuma jihar Legas bisa ga wasu rahotanni na ɗaya daga cikin jihohin da wato ake takaddama kan wannan zaɓe na gwamnoni. shin uh, wani ƙarin bayani za ka mana game da halin da ake ciki da kuma irin tasirin da wannan takaddama za ta yi ga uh, wannan zaɓe da za a gudanar yau baban kana tare da mu? to na kaman ah, layi na shi ya katse to za mu je yanzu kai tsaye ga baballe ya zo da labarai a takaice da fatan zamani afuwan wannan abu da aka samu. Muhammad ga labaran a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi ikirarin cewa gaskiya ta yi halinta inda aka yi la'akari da hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kwamitin yakin neman zabensa paul manafort wanda wata kotun tarayya ta yanke mai zaman gidan yari na tsawon watanni 47 saboda samunsa da wasu laifuka da suka shafi almundahanar haraji da na banki shugaban na amurka ya yi kira ƙuri'ar da 'yan majalisar wakilai na ɓangaren democrat suka kaɗa kan ƙudurin da ke allah wadai da nuna kyamar wani a matsayin abin kunya domin a cewar shi matsayar ba ta yi kakkausar suka ga kalaman ƙiyayya da ake nuna wa yahudawa ba shugaba donald trump ya ce ba zai saka hannu a kan yarjejeniyar cinikayya tare da china ba har sai idan ta kasance mai gwabi. Babban manzan Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta kudu ya fitar da jerin wasu bayanai masu ɗaci da zaƙi dangane da ci gaban da ake samu a yunkurin da Sudan ta kudu ke yi na shawo kan yakin basasa da ta kwashe shekaru biyar tana fama da shi. muka kawo ga karshen shirin gaba gabaɗinsa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma shi mahmud lalo da muka yi shirin tare da shi muhammad hafiz baballe da ya karanto mana labaran duniya da kuma wanda ya haɗa mana sautin cd da kuma injiniyan mu na wannan lokacin kelvin ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri musique